Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rafi darjatil wadudu gumati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yawa ga wani magani da nake so in bayar na hawan jini da na ulcer da na gyambon ciki. Wannan gashi aduwa ne. Kullum aduwa in ka bare in ka bare kullum aduwa. Bawon da yake sama shine wannan. baki-bakin nan kuma ana kiran su cimba in hmm, ka fitar ana kiran su cimba amma kar ka kashe ka ajiye waje su cimban ne zaka nemo kaɗan da wannan ka daka su ka daka su ya laushi sai ka tankaɗe ka ringa zuba ruwan zafi kana sha hawan jini nan take fa zai sauka ko da mai shi ya suma ne Don har ta farfaɗo kaɗan a bata garin wannan cokali ɗaya kawai mintuna kaɗan za ka ga yawan jinin ya tafi yana kashewa gaba ɗaya walsa ma haka ne gyambon ciki shi gyaran shi daban yanda yake haka da wannan za ka haɗa sai ka saka tukunya ka tafasar iya yadda yake haka ya tafasa sosai sai ka ringa sha ciwon koda gyambon ciki ciwon hanta dai ciwo da in yana ciki ne in yana cikin ciki ne ko kuma ma'aifa ta toshe ko kuma jini yana zuwa da yawa ya zuba da yawa wani lokaci ma baya zuwa ki nema wannan ki tafasar mama na ki sha zaki koma great kamar da zai koma normal yana zuwa wanda al'ada yana zuwa musu da murɗan ciki sosai gashi a tafasar da wannan a ringa sha na mallakan shi kamar yadda yake haka amma shi ba ka sacin ba ba wannan wannan ne zaka nemo ko kuma wannan zaki nemo sai ki saka a wuta ki kona ya zama toka tokan ne zaka kwaɓa da mai kowane kalan mai sanyawa ake namiji ma zai iya shafawa gaba na ka nema matan ka da shi na mace kuma in ce kuma kika yi in har ya nemi ki duk abin da kika ce mai to ne babu wani jayayya na mallaka ne mai karfin gaske wannan zan zo in ƙara bayar da nasikila da mutane da yawa suna mun magana nasikila zan zo bayar sannan na gwandan jejin da na fara magana a kai ban ƙarasar shi ma zan ƙarasar Allah yadda eh, insha Allah kabewa maganin sikila kabewa ne kabewa wanda ake ba akwai lambu akwai kabewa ba kabewa wanda take ta ware daga sauran kasan shi yana mulmule ne kamar bol to wanda bai mulmule ba ya riga ya tashi ganyen ne zaka cire tafasarwa ake wa yaro karamin masu sikila tafasar ya nuna sosai, sa ringa bashi ana mishi wanka ana ba shi yana sha yana kashe sikila nan take insha Allah Allah ya